salamu alaikum malam ba ni wani wallahi kai ba wani ba kai bane tafiya ne mashin za mu hau mashin eh ina yake me wannan to kake a ciki ai yau na ne wanda ku je ne na rijiyar malam baro za mu je rijiya ba mu shiga rijiya ya kan mu je bakin tasha ko asibiti ko muje gidan kwallo ko gidan biredi ko muje shagon kamiya ko ofishin 'yan sanda ko muje kemis dan allah malam ya isa ba rija muka ce maka za mu je ba sunan unguwan ne haka sunan su rija ruwa ne sunan unguwan mu kenan sunan rija malam barau in za a kai mu tafi mu shiga mu tafi mutanen gonku duka a cikin ruwa kuke rayuwa in mun je can za ka gani to kawo dubu biyu kano za ka kai mu wallahi dan na ga budurwar naka tana da dan kyau ne wa haka me kai kuma kallon mace kai za ka kai za ka ɗau fasinja to kawo kudin wanda kuɗi za mu baka yanzu a gurin da tun kafin mu je inda za mu je kana faɗa mu yin ba kuɗi ka ji ba. wanda dolo ba yanzu ka je shago da baka biskit ba ra ka bada kudin mani to nan shago ne sai ka saya biskit din ka je gida ka cinye sai ka bada kuɗi ai ba ma shine dolan ba ma ai kai ne dolan tunda sai ka sauke mun zamu baka kudin ka ai to shine misali ai ku in kin je sayan biskit sai an baki biskit kin je gida kin cinye sannan ki aiko da kudin ai ba ce maka maka in ka sauke mun ba baka ba ko to ai kafin dauke ku ne za ku bani ai kamar yadda sai kun ba da kuɗi da ba ku biskit da Allah duniya ba haka bane ake wada idan ba za ka je ba dan Allah mu kama hanya mu kama hanya mu ga nan da za mu samu wani yarki to je Allah dai kai mu lafiya mu Allah hada mu yawwa sauran ma mutum biyu kawai ya rage sai mu tafi yanzu wai sai ka jira wani fasinja sai ka je tashar mota to a ji ma mahaya to ba gwaran mu samu ba ya goyin ne eh eh kama wannan Allah ka mana kin gani ko irin rashin hakurin nakin Allah hayin keke haya ba mu ba da haya wallahi muna daukan mutane ne yan mu je mu zubar da su <laughs> sai su ba mu kuɗi a'a anguwa hayin keke can in an tsallaka rafi an goya ba haka goya hayin keke can in an haura rafi in ka haura gada hayin keke kai wani irin dabba ne dubu uku nawa nike biya zuwa zamfara kace mun dubu uku a to je ka zamfara mana zan ba ka dari da Allah kyale shi ka zo ka shiga mun je ta abin da Allah ya baka bashi a wanke gara kawai ah, ko kana gani abu yi kana ganewa na wuri na mu je to mu je fa kafa kafa lokaci mu je to ku kawo kuɗi sai mu je na tausaya muku a kawo kudi. eh mana mu kawo kuɗin kudi kuma ko mashin baka kunna wai kai ya kake da kudi ne kai maganan kudi ba mutunci tsakaninka da kudi. da Allah ku sallame ni mu mara ku je ku fita da Allah dai ni an yama wannan na ya'yan motan ko ni gudu na kai jiya ta dai a bashi dubu daya eh bashi to dubu daya in mun sa ai dubu daya eh ka je ka sa min dubu daya ishe ka eh, ana har san kodin barin da to ina zaka je kuma man dan zuba ne yayi misali a ta baya yake sa mai eh mana to da a goshi ne na da ci a kiya ne zai kai Allah wani hari yake ta kawo maki tun ɗari da Allah ka yi sauri fa uzuri nake yi Allah haɗa mu ba kai mutum da ma ya mutum ya taka da kafa irin waɗannan kusa gurma tun mun kusa awa da awa wai kana ina ne duniya budurwar wawa da raina ya tafiya kai ma za ka yi ne ba zana damun mutum da ake jira ka ce Allah ya ce makan na fito da wuri da ban fito da wuri bai dai inga kun dau mashin ina kun gudu guduwa kuma mu to yau tika tika da ku kun kama kun shige mun cikin mashin ya mashin ka ga Allah malam fito da Allah yi waje Barawon banza kai har da kai da gemu kato da kai ka shige mun cikin mashin ne barawo ga mai mashin ya je siyo mai kan barawo ya subhanallah yau ni na ga barawo da sallama me kace ya za mu zo mu biya kuɗi mu biya kuɗi keke zan je dubu ɗaya na biyu aka ce mu wai wai wai wai hadda kiran wani wai barawo ka ji ba ku tsaya ba sai kun yi faɗa ba kuɗi muka bayar ba ya mu tsaya ai ba mu san wancan bugagge ne ba mu san abin da ke gajiya mm. gaske to ina ga gamo kuka hala da aljani kuka gamu ya an san muku kuɗi to ina wanda muka ba kuɗi wanda zai ɗauke mu ya kai mu inda zai kai mu nan ba muka samu wani yana bacci a gurin nan muka tashe shi a sha ai ko haɗu da baran ko baran sai haka yake ma mutane a unguwan nan ba ma ku remawa ba ni kun ga tafiya ta wannan mashin ɗita ce kun ga makin mashin ɗita nan ko ma menene mu yanzu kawai ka taimaka ka kai mu ko ka ba mu kuɗin mu an ba ka kuɗi saboda kai ubana ne a to kana ganin an ya zai yi mu je ba mu karɓa kuɗin mu ko ka kai mu ba ko mu bakku da Allah kawai ani baraka ji yau ba zan ma aiki ba na ma tashi gareji zan ɗau wannan mota in kai ta mu je kawai mu ba ba Allah ya isa ai nan hanyar mu ce a nan hanyar to me ruwa na ku za mu ganka za mu ganku za mu ganku ke ya to ke din ya ban gane ya ba eh na ce zan dan samu nan banki mu shiga aje ki drop ke kadai Allah wani baby da Allah matan da zan aura ne fa kaga sha sha sha banza kwartan banza kwartan wobi dan ita karfa mu samu. Ku tubar mu gurin nan. Uban kai ka ga sha. ta ba. Ke in dauke ki drop wallahi drop ke kadai a cikin motar nan. Uban gaba uban zaka a gurin. Kaga gara da kai kai ka ga yaro big boy ana ma magana kai kana ta wani iya ne. Kai. Amma fa na so in tafi da yarinyar nan fa tip tip wallahi. Haba baranko. haka muka yi da kai tun safe sai neman ka yake bar ni ba abin da na sa a cikin ciki na cikin ka imana eh, to nawa me kake sa a cikin naka ina nufin ban sa abinci abinci ba tun safe saboda maganan nan da muka yi da kai sai neman ka nake tun dazu larabiyo ba ta yi dumame ba ne wa larabiyo ni mai ruwa na da ita ba maganar kuɗin nan da muka yi abin nan ba ɗazin wani kuɗi wai mission din da muka yi ɗazu nake kenafe mana da na farka a jikin kenafe din nan kan walai kai ka san matsalan wiwi ya yi tsada ne wallahi to yanzu dai ina jin kaban wannan dina ko to ai wiwi ya yi tsada ne ai to ni mai ruwa na da wiwi kai in ban da abin kabarin ko ai wiwi ta ku ce ni kawai abin da na sani kuɗi nake nema ai kuɗi imana eh to ai shine nake gama na jin na je siyan wiwi ne da kudin wallahi kuma yanzu ma karshen ta sai da na baro musu takalmina wai na cika musu kudin su za su bani takalmina baranko da duka kudin nan da ka ansa gurin mutanen na gansu cifke cikin keke na fef duka da su ka je ka sai wiwi da su ha to kudin banza na wofi zai karewa yi kudi na ne na banza baranko ya ke ya zama kudin ka in kawo target in kawo mission inda za a baranko ka dau kudin nan ka je ka sai wiwi da su baranko to ba ni na cuce su ba baranko kwarar baranko